الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتينا بدل قراتمنا أن الكتاب يسونا مختصر الأفضل wanda Sheikh Al-Allama Abdurrahman Al-Afdari ya rubuta rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda yake magana dangane da mazhabar al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala mazhabar Imam Malik ita ta fi yaduwa a wannan bangare ko wannan nahiya da amma bayan mazhabar Malikiya akwai waɗansu mazhabobi waɗanda suka shahara kamar mazhaban Ahmad bin Hanbal wanda yake cewa mazhabar Hanbaliya da kuma mazhabar Al-Ahnaf shine mazhabar Hanafiya da kuma na Muhammad bin Idris al-Shafi'i mazhabar da yake kiranta Shafi'iyya sa'annan da sauran wasu mazhabobi kamar Zahiriyya da sauransu duk waɗannan mazhabobi gaba ɗaya malaman da suka yi karfi a jikinsu suna yin rubuce-rubuce ne gwargwadon fahimtar kuma za ka samu kusan kowannensu wato kowane bangare fahimtar su iri ɗaya ne amma duk idan suka tattara shi kan koma ne zuwa ga shi babban malami a farko ne malami ne ba malam malam ba bi ba kame kame ba ne hakika ya yi karatu kuma ya karantar da almajirai masu yawa wanda tasirin fahimtarsa ya yi ƙarfi a cikin su kuma zuwa karantar da almajirai tasirin fahimtar ya ta tafiya saboda haka a yanzu a nan nahiya ta mu ka samu mutumin da yake bin shafi iya ba kuskure ba ne in kuwa kace kuskure ne to da kai ma ka je kana bin malikiya ka je cikin su za su ce nasu kuskure ina ma ta fahimta yawwa amma duka idan aka haɗa mu da shafi'iyya da malikiyya da hanbaliyya da hanafiyya da zahiriyya ko jafariyya duk idan ka haɗa su gaba ɗaya akwai wanda za ka samu nafsir da kai tsaye qur'ani da hadisi da biyu ya kai abin da malamai suka ce duk sai ka ajiye na kowa ka ɗauki wata amma ba wai ka koma wata masaba ba ce a'a ka koma abin da Allah da manzon sa ne suka faɗa wanda shi ne gaskiyan al'amari Allah ke muke. mu a wannan littafi mala ya kokari kwarai da gaske don ya tsara abubuwa dalla dalla kuma a takaice duk da kasancewa ya kawo wasu matsaloli masu nauyi amma da yake littafin baya da yawa sai ya kasance abin ba zai dami mutum ba ko da ka haɗu da abin da yake da san wahala don ka matsa gaba za ka haɗu da abu mai sauki Allah ya saka masa da alheri ya za za zaure idan za a fara karatu musamman na littafin da za ka samu fahimta ka gane addini to ahalari shine na farko wadansu ba sa yin kawai wasu malamai ma a zaure suka ce kawai ne tunda ba san wanda ya rubuta shi ba a ajiye shi a dauko ahalari kuma har yau har yanzu ba a samu sunan wanda ya rubuta littafin kawai eh, amma kamfanin da ya watsa wannan annakir duk annakir ba shi ne al amma wannan littafi shi kuma da sunan wanda ya rubuta shi ne ma ya shahara duk al-akhdari sunan garin shi ne ainihin sunansa Abdurrahman shi yasa in ka samu wani kake ina littafin muktasar na Abdurrahman din nan ba zai gane ba sai ka ce muktasarul akhdari ko ahlari sai ka faɗi wannan dama yana da muhimmanci a gane littafi da wanda ya rubuta shi sun wannan yakan taimaka wajen daɗa fahimtar littafi shi yasa malamai suke ta hakiki a yanzu duk littafin da suka samu sosai sun bi salsala sun samu wanda ya rubuta littafi da tarihinsa a takaice in ba su ba sai a littafin da gefe saboda kana karanta abu ne baka san waye ne ya abin nan ba yanzu kana jin aya sai a maganan Allah ne kana jin hadisi sai a maganan waye ya ce maganan annabi ne to kowane abu ana son a dingina shi zuwa ga wanda ya faɗe shi ko da ilimi ne ka karanta abu ka zo da wani abu wanda yake mutane da yawa ba su karanta ba to ba za ka zo ka gwada kai ka kirkiro da kanka ba don in ka gwada kai ka kirkiro da kanka to bidiya ce me ya kamata ka yi shine in ka zo da wani abu wanda mutane ba su saba ba ko ba su sani ba to sai ka ce ku duba littafin wane shafi na kaza in ka rike in kuma baka rike shafin baka ba duk sunan littafin ku duba littafin wane ku duba littafin wane don kai haka ka riga ka fita kuma kowa zai fahimci cewa wannan ba bidi a bace karatun ka ne dai Allah ya kaddara kai kai waje ya sa ka karanta kuma dole a kiyaye amana ilmiya musamman wanda suke ba. don kar ka zo ka yi kokariya tun akwai masu yin haka ta wani ya kirkiro sunan wani littafi duk duniyar nan kai ta nema ba za ta samu ba za a ke son kafa da littafi kafa da sunan mai littafi kamata ya kafa tarihin sa ta kai kai kaga aiki kan aiki kenan Allah ke muke ni mai wannan littafi na ahlari rahimahullahu ta'ala ya yi mana bayani dangane da musahabban alola a darasinmu na jiya da kuma abubuwan da suke warware alola. to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga sabon fasali faslun la yahillu li ghayril ga wani sabon fasali bai halatta ga mutumin da baya da alwala yayi sallah ko kuma yi tawafi wala masu nuskhati alqur'ani al-azim ko kuma shafan alqur'ani mai girma ya ambaci abubuwa guda uku inda dai mutum baya da alwala to ba zai yi su ba abu na farko shine ba zai yi sallah ba yasa a can karshe yake duk wanda ya sallah ba tare da alwala ba da gange to kafiri ne abu na biyu shine dawafi ga dakin kaba ba za ka yi dawafi ba sai kana da alwala abu na uku shine daukan alqur'ani ko shafa alqur'ani ko rafiya alqur'ani ba za ka yi ba sai kana da ba. to waɗannan abubuwa guda uku da malam ya ambata abu na farko maganar sallah wannan shine malamai suka yi ittifaki gaba daya akai ba ku yadda za a yi kai sallah haka sidda sallan farilla ko fila ba tare da azumi ba sai dai idan akwai lalura saboda haka mutumin da baya da alola idan lokacin sallah yi ko zai sallar farilla ko fila ko sallar janaza wanda ma babu ruku'a babu sujada amma a wajen Allah sallah ce don akwai waɗansu da suke cewa tun da babu ruku'a babu sujada to ba sai an yi alwala ba to janaza janaza sallan gawa idan aka zo za a yi shikenan kawai mutum ko da bai alwala ba sai zai shiga kace annabi bai taɓa yin haka ba kuma ba haka annabi ya karanta ba duk da kasancewa sallan gawa babu ruku'a babu sujada haka Allah ya kira ta sallan gawa ko haka manzon Allah ya kira ta sallan gawa Allah saboda haka sai da allura idan mutum yana da lalura aka ce yi taimama in bai samu damar yin taimama ba wannan ne zai yi sallah haka kuma ka ga ba ganganci ba ne tun da lalura ce dalili ko ne Allah ta'ala ya ce ayyuha allazina amanu idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum haka zuwa karshen aya Allah ta'ala ya ce in za ku yi sallah sallan farilla ko nafila ko wace irin sallah ce in dai sallah ce to ku yi alwala wannan shine babban dalili kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da haka a cikin hadisi to amma yanzu idan za ka yi sujada saboda godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala noman sujada ko kawai ka ji hankalinka ya kwanta kawai kai ka fadi kai sujada wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan kan ba sai da alola ba amma mustahabbi ne kai alola amma ko ba ka da alola kana yi da shukur. sujudu shukr yasa da shukur akan yi koda ba a kallon gaba zan yi abin yi da shukur zan yi kallon ban fadi yi sujada a gobe ina godiya wa Allah subhanahu Ta'ala. ba tare da na yi alola ba ba tare da na kalli gaba ba amma tsalla. to lallai ya lalla sharadi ne Allah ba zai karbi sallah ba sai idan an yi alola saboda haka ya sa malam ya kawo wannan a farko daman da dama daga cikin malamai in suna rubuce-rubuce abinda babu sabani kansa babu maganganun malamai da yawa kansa shi suke kawo da farko wanda kuma akwai maganganun malamai a kai zai su kawo shi baya bayan ya kawo wannan ya kawo kawa ba za a yi tawafi ga ɗakin kaba ba tawafin farilla ko na nafila sai da alwala saboda ne saboda Abdullahi dan abba, Allah shi kare ya dare shi ya ce annabi ya ce sawafi ga ɗakin Kaaba yake salatu sallah sai dai an halatta yin magana bambanci ke amma idan za ku yi magana to ku faɗi alheri to da wannan ne malamai da dama suka tafi akan cewa a ah, to tun da tawafi ga ɗakin Kaaba sallah ce sallah ko ba za a yi ta ba sai an yi alola ba haka ma tawafi ba za a yi ta ba sai an yi alola wannan da dama daga cikin malamai abin da suka tafi a kai kenan sai dai waɗansu daga cikin sun ce hadisin mawquti ne Abdullahi ibn Abbas shi ne wannan bayani sun ba jirgina shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka suna ganin mustahabi ne idan mutum zai yi tawafi ya to a yanzu kuma malamai da suka zauna suka tattauna sai suka ce yana daga cikin abin da zai daɗa taimakawa wajen gwada rashin farlanci na alola yayin da za a yi dawafi shi ne cinkoso ga dakin kaba duk wanda ya tafi dakin kaba lokacin da yake cinkoso yana yin a alolansa ta warware kace masa ya je alola yana jin ya ta ba zai tawo ba eh wani ma kafin ya fita sai ya ɗauki awoni masu yawa shi yasa malamai suke cewa maganan wajibcin alwala yayin da za a yi tawafi karkinsa bai kai na sallah ba amma idan so samu ne mutum ya yi alwala kuma wancan hadisi mawqufi ne a ibn Abbas radiyallahu anhu don haka idan kana dawafi alwalan ka ta warware to ka ci gaba da dawafi kawai amma kuma ba zai taɓa yiwuwa ka yi sallan nafilan da ake yi bayan dawafi ba ka dawo ba zai yi ba tun da alwalan ka ta warware ka ci gaba da dawafi to akwai sallan nafila da kaji da ake bayan alwala ka ga ba zai yi ka yi su ba Bana kan ko ta halin ka ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai ka fito ka zo ka yi alolan idan ka yi alolan ka yi ko da farfajiyar masallaci ba lalle kai ka gangara ta ciki ba ina ba ta gani don kuma ka zo ne baka samu ruwa ba sai wahala kuwa ce ka je makka baka samu ruwa ba ai kaman a ce ka je makka ne baka ga ruwan zanzan ba wani ya ce maka ya ce maka shi bai ga ruwan zanzan ba bai sha ruwan zanzan ba makkan kuwa ya je in an waye gari ko babu ruwan zanzan babu abin da mutum ya tafi makka ba zai samu ruwan zanzan ba ko bai ga ruwan zanzan ba to bala'i ne bala'i yayi girma saboda haka maganar tawafi wannan akwai maganganun malamai a kai waɗansu sun ce dole sai an yi alwala sannan a yi tawafi ko kuma sun ce ba dole ba ne domin saboda tawafi ba kamar sallah ba ne tun da aka yi an sassauta a yi magana kana da wafi za ka yi magana a jinka kamar addu'a ma ka kama tashi da ɗan uwanka sai dai ba daidai ba ne yasa annabi yake ku ta magana in za ku yi magana ku faɗi alheri to in ka ga abin da za ka yi gyara amrun bi ma'rufin aw nahyin munkari za ka yi umarni da abu mai kyau ko za ka yi hani ka bari mummuna abu to kana yi magana ba haka ba to kai ta addu'o'i kawai tunda kana da damuwa da yawa ba mamaki ma abin da ya kawo mutum ke na biyu kenan sai na uku wala masu nuskatil qur'ani azim ko kuma shafan nuska rubutu na alqur'ani mai girma imam malik yace mutum ba zai yi ba sai na da alula dalili kuwa saboda Allah yace innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun la yamassuhu illa al-mutahharun kulli al-qur'ani ne mai girma wanda yake da daraja wanda yake waje na musamman Allah ta'ala ya saukar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to babu mai shafa al-qur'ani ko ba mai shafa al-qur'ani sai masu tsarki to masu sarkin nan ne ba kai kuma kan zuwa kan su wane ne masu sarkin nan kuma bayan aya ta zo da wannan lafazi sai aka samu ruwaya Ko wanda yake ruwayan tana da rauni eh, na abu bin hazar wanda manzo Allah ya rubuta takarda wa mutanen Yemen a ciki sai yake Allah ya masa Qur'an ba za a kafi alqur'ani ba ko Allah ya masa alqur'an illa zahir ba bai kafin alqur'ani sai wanda yake da tsarki ko wani tsarki yake sarkin musulunci sarkin tsafta eh ko kuma sarkin alola aya ba ta fayyace ba hadisin bai fayyace ba duk da ka gai ba musulmi ba ne a ka'idan musulunci waɗannan kazanta ne innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da anihim hadha duk mushrikai najasa ne shi yasa za ka samu ko da gawon musulmi ne ko yana da gaske tunda za a zo a yi masa abubuwa a yi masa sallah kuma yana da forma ko kuma hirma wanda za a girmama shi ba za a wulakanta shi ba in dai musulmi ne kai karshe ma sai aka samu nasofi sun gwada cewa ko da ba musulmi ba ne tun dai halittan Allah ce akwai abin da aka ce a yi maka shi yasa idan kafiri ya mutu ba a barin sa tsakanin mutane har ya kumbura ya yi wari sai dai a ji a turbuɗe ke musulmi kuma ka kiyaye maka kabari juma wajen su su turbuɗewa ne amma a musulunci shine kabari ko da yake su yanzu sun kwaikwaya wanda ba musulmin ba ma kabari yake masa kabari kuwa asali yadda ake tsarin kabari musulunci ke zo da shi yace musulmi ku yi masa kabari sai makajirin musulmi wanda ba musulmi ba ku je ku turbuɗe shi kina da ya cikin kurmin daji a so kaza ne kawai sai a tura ke saboda kada ya gangan jikinsa ta wulakantu an ya sa shi a rani an bar shi da halinsa wannan kuma tsakanin tsakaninsa da ubangijinsa to don haka idan aka ce la ya maquhu illa al-mutahharun sai masu tsarki to ana nufin tsarkin musulunci fasara ta farko kenan to idan tsarkin musulunci ne tun mutum musulmi in dai ba wai janaba ce a jikinsa ko kuma najasa ce ko karanta ce a jikinsa ba zai iya daukan alkur'ani ba tare da ya alwala ba kenan me ya ba shi dama ya dauki alkur'ani musuluncinsa matsala ta biyu malamai suka ce abinda yake nufi da al-muqarrarun su ne masu alwala domin mutumin da baya da alwala yana cikin hadasi bai isa ya sallah ba wannan kan haka ne tun da bai sai sallah ba qur'ani ma yana cikin bangaren wato bangaren sallah ne ko alqur'ani shi yazo da sallah ne tushen sallah kaza kaza kaza don haka mutumin da baya da alola yana cikin kari ba zai dauki alqur'ani ba sai wani bangare kamar malami ko almajiri kamar yadda malami ya ambata mana ko kuma albarkacin karantarwa to amma malamai da yawa suka ce a suka ce wannan idan aka ce mutum ya kawo dalili kai tsaye ba zai iya kawo dalili ba amma dai yana da kyau idan mutum zai karanta alkur'ani ya yi alwala don akwai abubuwan da suke musu musahabbai ne a yi alwala kafin a aiwatar da su yanzu kamar misalin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wani idan zai subhanallah walhamdulillah ko ilaha illallah ko kuma la haula wala quwwata illa billah in zai karanta ko sau dari ne ko sau abin nan fa yayi alwala kuma sannan yayi musahabi ne saboda akwai lokacin da manzo Allah baya ambata Allah sai yayi alwala amma musahabi ne ba dole bane ko kuma addu'a akwai hadisi Ali bin Abi Talib wata rana manzo Allah zai yi addu'a addu'a ba kawai zai yi sai dai ya alwala da ya alwala sai ya kalli gaba yace ya ubangiji yace lalle annabi ibrahim yace abi ibrahim abduka wa rasulun. annabi ibrahim ko kakana annabi ibrahim bawon ka ne kuma manzon ka ne kuma yayi addu'a wa mutanen makka lalle hakika annabi ibrahim yayi addu'a wa mutanen makka waje al ta minan nas tahwi ilayhi wa rzuqhum min as samara yayi yi masu yawa kuma Allah ya karbi addu'a shine manzo Allah yake ni ma bawan ka ne ne ina yin addu'a wa mutanen Madina Allahumma barik lahum fi mutihim wa fi sa'ihim ya Allah kai musu albarka cikin mudun su da sa'in wato cikin kasuwancin su musamman na abinci ya Allah ka sanya albarka a ciki ninki biyu fiye da yadda kai wa mutanen Makka eh, ninki biyu fiye da yadda kai wa mutanen Makka shi yasa za ka samu Madinan an tuwalwala da waɗannan abubuwa an ci walwala amma ka san mutane saboda tun da makkan ga ɗakin Allah ga abin nan wani lokaci sai ka ji ana ce ai kaya a makka sun bi arha eh ma ka zo tafiya dole kaya a makka ya arha don saboda mu ba kaya ba shi ne kayan an da kaya yana dole ya arha to manzo Allah da zai yi wannan addu'ar sai da ya alwala to kaga ko lokacin da mutum yana da janaba a jikinsa yasa ka ce istihbabul wudu lil junub mutum yana da janaba a jikinsa zai ci abinci ko zai ga abinci ko zai yi bacci ko zai sake jima'i aka ce musu hafi ne ya alola amma kaga wannan alola ba a kalla da ita kuma ba za ta warware maka wanka ba to kowane abu idan ka zo ka faɗe to kamata ya ka kawo dalili kai domin kai haka ku fita ke sa babu nan fi karara wanda yake dole in za ka dauki alqur'ani to sai kai alwala ko in za ka karanta alqur'ani sai kai alwala almuhim malamai da dama da suka tafi akai in dai kai musulmi ne kana da karfi za ka karanta alqur'ani ko za ka dauki alqur'ani cikakke ne ko wani bangare ne doya ya ka karanta ko ka dauka ba tare da alwala kuma mutukan ka amsa sunan ka na musulmi kina ba ta an gani sai za ma zai jero mana amma kun ga farko da muka yi magana sallah wannan babu sabani a kai sai dai idan akwai lalura ko ga masabar malikiya suna ce kamar lam yajid ma an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali kai na masaban yusalli wa a asma kala malika idan mutum bai samu inda zai alwala ba bai samu inda zai taimama ba lokacin sallah yayi kuma in bai sallan ba sallan lokacin da zai fita ya zai wani malami yake ya bari sai ya samu wurin taimama ko wurin Allah kaga da wurin Allah ma ke duk mutumin da bai samu wurin taimama da wurin Allah ba sai zai yi sallan ya zai a ina zai yi sallan eh yanzu kamar wanda aka sashi a kai akwai wanda ake sa su a kai a kai suke ba za su iya ko gunawa ba balle zama to lokacin sallah ya yi kuma babu yadda zai yi alola ga masabar malikiya babu yadda zai yi taimama don ga masabar malikiya ba a taimama a cikin irin wannan tafiya amma ga waɗansu masabobi ana yi yasa za ga asibiti ake son za a jera gadaje akalla a samu gini a kusa idan ka tafi wajen kasashe za ka ga su sukan yi abin nan sukan mummanna da jikin gini ne saboda in mutum ba zai yi alwala ba to zai ce mama cikin wannan gini gashi da siminti ko fulasta saboda fahimtar su ana iya yin taimama saboda haka sai ga mutum ya yi taimama sai ya sallama To amma ga musafar malikiya ba za a yi taimama da irin wannan ba mutum yana cikin tent da yiwuwa tent din na roba ne ko na karfe ba zai taimama da shi ba lokacin sallah ya yi kuma zai rashi zai kisa. to shine wasu malamai suka ce yi sallah haka wasu malamai suka ce ya bari sai ya fito ya biya amma fassara da Imam Malik yayi yace ya sallah haka ya sallah haka domin saboda inna salata kana ta na fita kitabun mukuta to kaga da na farko idan akwai lalura bi ma'ana maganar sallah kenan in akwai lalura laluran ne in ka je lahira aka tambaye ka za ka faɗa to kana iya taimama aya eh, kana iya sallah ba ka riga ba amma maganar dawafi da ɗaukar alkur'ani da karanta alkur'ani wannan kan akwai sauki a ciki kamar yadda na gabatar da bayani to ga abin da malai yace la yahillu li ghayri mutawaddi salatun wanda baya da alwala bai halaka yi sallah ba wala tawafun bai halaka yi dawafi ba wala masu nuskatil qur'ani al-azim bai halatta ya shafi alkur'ani mai girma ba wala jilbi'a bai halatta ya taba fatan ma gafa kan ko jaka ba zai taba jaka ba la biyadihi ko da hannunka wala bi ko da sanda wa nahwihi ko makamancin sa mun kusa wani lokaci mutum zai ce to shikenan muryar da suke alqur'ani sai doka da ya daya sai tun da ba ni da alulabarin daga da ya ba ko da ya san ne ma wala ke kenan in dai baka da alwala illa aljuz'a minha sai wani bangare a ciki almuta'allim almuta'allim ne eh ne neman ilimi cikin sa yasa kaman yara kawai wani ya dauko izo biyu wani ya dauko izo ishirin wani ya dauko izo talatin wani ya dauko izo goma yara masu neman ilimi to sai dai kuma abin da ake so shine abin da karantar da su tun daga gida yaro in zai dauki abin nan kana yi yace maza je ka kai alola idan ya dauki alqur'ani ya maze alqur'ani a nan kun kusan wani yaro sai ya maze alqur'ani a nan sannan ya dauki alale a hannunsa wanda ka ce a a a a ba haka za ka yi ba ka ajiye sai ka gama cin alale ka wanke hannu kar ka bata qur'anin ka to da haka ke koyar da tarbiyya wa yara ko ka saya masa jaka ko leda duk da kasancewa in ka fara wannan to ka rinka yi kenan yau za ka saya gobe ma za ka saya jibi ma za ka saya amma kwanan biyu ma da gangan ya ga dama ya ga ya ya gaji da shi sai ya yayya shi sai ya dawo ya ya lalace ta sake da in dai akwai darasin da ake daukawa to yana da kyau saboda yan suka tashi da wannan za su tashi da girmama alqur'ani masu neman ilimi ne an ba su dama su dauki izo biyu izo uku izo hudu wannan babu ne kamar yadda malai bayani wala masu nau'in qur'anil habib ko shafan allon alqur'ani ala gairi wudu ba tare da alwala ba illa li muta'allimi fi sai ga mai neman ilimi cikin sa kun ga mana maganan Qur'anin da aka rubuta cikin takarda kuma yayi maganan Qur'anin da aka rubuta cikin allo to haka Qur'anin da aka rubuta shi a cikin kullum wanda har ake ba da ka ko ake sayar da shi kaga idan Qur'ani ne shi ma sa ya shiga cikin karkashi ya shiga cikin wannan ولا مصل للقرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه ko ga malamin da yake gyara kaman ne da yake neman ilimi ya halatta ya dauki Allah alqur'ani ba tare da ba haka ma malami ya dauki allon ko ya kafa allon tunda shi gyara yake kuma ba tare da alwala ba babu laifi amma ayi alwalan shi yafi wasabi kun ga yaro karami fi masjid qur'ani wajen shafan alqur'ani a cikin takarda ko allo kalkaliyar hukuncin fa mun babba ne wal ismu ala munawilihi ne. laifin yana kan wanda ya mika Ko ba za ka inda ba neman ilimi yake yi ba mutum ya dauki qur'ani kawai ba da yara su fi wasa da shi wannan babban kuskure ne duk wanda ya dauki qur'anin ya bayar ko ya ajiye sakaci aka je aka dauka a inda aka dauka to laifi yana kansa Allah ya gafarta mana wa man salla bi ghairi wudu shine ya kare bayani duk wanda ya salla ba tare da alwala ba ni da gangan to dole a ga layi a karkashin wannan wa huwa kafir wanda yake wannan kafiri ne wa iyadu billahi ce Allah ya kare to saboda ya gwada ya wulakanta umarnin Allah ya kaskanta da umarnin da manzon Allah ya bayar babu yadda za a yi musulmi da hankalinsa ya zo ya sallah ba tare da alwala ba kai ba komai kawai ne. kamar yadda ake bamu labari wani lokaci mutanen da kawai sun sarki zai yi sallah ko ba su da alwala zai shiga sallah su ce a sun da sarki zai ya kyale sarki ya sallah shi kare to kun ga suka yi wa za su yi karkashin wannan lafi na halali kwarai kuwa ba sarki ba ko ko baban sarki ne ba shugaban kasa ba ko baban sa ne in dai baka da alola. ai ba zai taɓa yiwa ba tun da bai yiwa ma kana wannan matsayi ai zai wahala a ce ka rasa wanda za ka yi alula zai wahala a ce ka rasa kakan da za ka yi taimama saboda haka ganganci shi yake kawo bala'i shi yasa Allah ya ware wuta ta musamman ga masu ganganci shine alkifle la ya'kuluhu illa al-kafirun ba masu ci sai masu ganganci ne masu killaci amma kaga kuskure da mantuwa wannan Allah ya mana rangwame kuma Allah ya fara gafarta mana amma ganganci hakari ne wannan shine bayanin da malam yayi tun mutumin da ya sallah da gangan da wulakanci da kankanci da raina littafin Allah da kuma shure hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake to wannan kafiri ne Allah ya kare shi sai a gurguje fasalin sai fasali na gaba shine maganar wanka kun ga ya mana maganan sarki da ya gama da sarki sai mana maganan alula da ya yi maganan alula wani zai ce ya kamata a kawo taimama sai ga lokaci bai zai kawo maganan taimama sai ya kawo maganan wanka saboda taimama ta kan wakilci alula kuma tana wakilcin wanka idan mutum akwai da jaraba a cikin ka bai samu daman yin wanka ba saboda tsaban sanyi ko wani abu makamancin wannan to kaga ma ki dama ya yi taimama saboda taimama tana wakiltar janaba gaba daya kamar yadda taimama take wakiltar alwala wannan sauki ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya jinkirta maganar taimama sai daga baya ya yajibu al wanka yana wajaba min salatati riya daga abubuwa guda uku na farko aljanaba ita ce janaba me ce ce janaba zai mana bayani a gaba cewa janaba ta kusa kashi biyu wal sai jinin al'ada jinin haila wal nifa sai jinin haihuwa wadannan abubuwa guda uku su ne suke wajen wanka dole ne a yi wanka da ga nan bai ambaci jana'iza ba alhali mun je gaba za mu samu inda waɗansu malamai suka ambaci jana'iza don waɗansu malamai sun ɗauka wankan gawa farilla wasu kuma sun ce ba farilla ba sunna kenan tunda ya gawa idan ka ce farilla ne to ba samu daman yin masa ba ran da kiyama za a kama gawan da laifi kenan alhali shi baya da ikon ya tafi komai amma mutumin da yake da lafiyarsa da hankalinsa janaba ta same shi bai yi wanka ba kaga na akwai hujjar da za a kama shi ko mace mai al'ada ko wajen haihuwa bayan jini ya ɗauke ba su yi wanka ba saboda ainihin sakaci wanda Allah zai kama su amma gawa ba za ta yi komai ba yasa nan mala ya ambata mana abubuwa guda uku to waɗannan abubuwa guda uku da wankan janaba da wankan aila da wankan biki haihuwa nan, don kada ce wankan biki a ɗauka irin wankan da yake kullum da yamma da ruwan zafi da ne wannan wankan lafiya ne ba ne na farin ba idan jinin ya ɗauke bayan kwana arba'in ko bayan kwana talatin ko bayan kwana goma ko bayan kwana hamsin ko sittin kamar yadda da dama daga cikin malaman masabar malikiya suka ambata to sai a yi wanka to waɗannan wanka guda uku farin ne duk duniya babu malam babu malamin da ya yi sabani a kan wannan saboda me saboda nafsin alqur'ani da nafsin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tabbatar da haka ke bayan ka ma wani yayi sakani to shi yake da matsala don akwai abin da yake akwai hurumi da za a samu bambancin fahimta akwai kuma inda babu hurumin bambancin fahimta sai dai idan mutum ya kauce hanya fal janabatu kun ga janabar nan kitmani kashi biyu ne ahaduhuma dayan khurujul mani bi lazzatin mutali'a shine fitan maliyi da jin daɗi wanda aka saba ke naumi cikin bacci wanda ya bada tun mutumin da ya yi mafarki ya fitar da maniyi namiji ne ko mace to janaba ta kama shi dole wanka ko kuma ya tashi bai san lokacin da ya fita ba sai ya gani a cikin tufafinsa namiji ne ko mace to dole sai wankan ba, to saboda zai wahala wani ya zo ya ba masa na ka ne ya fita to fitan a lokacin bacci wannan yana wajen da wankan janaba aw yaqazatin ko kuma a farke wato mutum yana farke kenan ta wace hanya ta jima ta hanyar jima'i aw gairi ko wani sakamakon wasa in dai mutum ya fitar da mani ta hanyar jin daɗi to dole ne wankan janaba amma in ya fitar da mani ta hanyar wahala ya faɗo daga reshe sai ya kuma ya fitar da mani wannan ba zai wankan da na ba ba sai dai a ji ya nema mata magani in ya ji jiki ne ya zai ya fitar to babu wankan da na ba kansa to wannan ita ake kiranta janaba wa thani na biyu maghibul hakafa fil far sannan kuma shari'a ta ce ko da mani bai fito ba idan mutum ya sadu da iyalinsa kan kaciyarsa ya fake shine maghibul hakafa haka ba shi ne kan kaciya silfar da cikin al'auran mace to ko ka ji ko baka ji ba to wajibi ne eh, ko ba ولم يخرج منه مني kuna zallake ne to wannan shi ne wa man ra'a fi manamihi to mala ya mana karin bayani akan janaba yace duk wanda ya gani a cikin baccin sa ka annahu yujami kamar yana jima'i wa lam yakhruj min umali amma mali bai fito ba to falashi a rai wannan ba komai ka ba dama haka ne in kai mafarki na wani da ka tashi sai baka komai ba kike nan ba komai a kanka takayyuli ne kawai amma ba yi mafarkin ma da ka tashi sai ka gani to za ka yi wanka na wa man wajada fi tawbihi maniyan yabitan duk wanda ya samu maniyi busasshe a cikin tufafinsa la ya diri mata asaba bai san lokacin da maniyi ya same shi ba ya fitar tsala sai ya yi wanka kamar yadda muka yi bayani kenan sai ya yi wanka mani kuma sai ya kankare shi tunda kamar yadda na ambata muku malamai da dama sun tafi akan cewa mani musamman in ya bushe ba na jasa bai suna ka kankare sai a sai ruwa a wajen sai a abin akali musamman wanda suke suna fama da wahalar ruwa ko kuma lokaci ya kure yana ganin ba zai abin nan ba a takaice dai ba na ba bane amma ka dama kai haka amma kana kyama ka ce bari ka cire ka ajiye a wanke ka ba dai shi kenan amma dai ga abin da shari'a take اتصل وعاد ما صلى من اخر نومة نامها فيه idan ka tashi daga bacci kai baka duba sosai ba kawai sai ka je kai alwala kai sallah bayan kai sallah da hanzi sai ka ga ainihin mani a jikinka sai ka je kai wanka an ka je kai wanka to sallan da kai shin sai ka sake mani ta to saboda an samu kuskure amma wasu malamai su suna ganin in dai lokacin sallah ya fita tunda baka sani ba ne akwai bambanci da ganganci baka sani ba to wannan akwai sauki ina fata ana fahimtar darasin nan yanzu saboda hukunce hukunce ne wanda yake waje kaza za a ce maka haka ne wani waje kuma zai ce maka ba haka ba ne to kaga ga yayi ta ban ba wajen bambanta su to iya cikin bayanin da malami yake nan sai kawo mana farillan Allah a farillan wanka to a nan da yi maganar janaba to bai yi maganar haila ba bai yi maganar duki ba sai a can gaba domin saboda ne saboda abin da yake da sarkakiya ita ce janaba yasa ya karin bayani akan maganar janaba Eh, fitan maniyi ta hanyar da aka saba ko ta hanyar jin daɗi ko kuma fasfacewan wankan kaciya a cikin al'auran mace ce waɗannan su ne suke wajabta wanka da kuma karin bayanin jini da jinin al'ada wannan mata su riga sun sani idan mace tana jinin al'ada takan iya gane jininta kowace mace da irin jininta waɗansu sukan iya haɗuwa akan jini iri ɗaya ko ya zamo baki ko ya zamo ja ko yana wari ko ruwa ko yana da kauri ko na makamancin wannan ya danganta da kowace mace to abin da nassin hadisi ya tabbatar shine mace tana jinin al'ada na kwana shida ko bakwai kwana shida ko bakwai wannan shine kara a cikin nassin hadisi amma a littafin su kan ambaci kwana goma sha biyu saboda haka in ya wuce haka to ya zama ciwo lokacin da mace take jinin haila babu maganan sallah babu maganan azumi sai bayan ya dauke to dole sai wanka yasalunaka anil mahid kun huwa adan fa qabilun nisaa fil mahid Allah ta'ala yake idan mata suna jinin haila to ku ne sakin wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin lokacin da jini ya dauke suka yi wanka akwai maganin wanka idan jini ya ɗauke suka yi wanka wannan kan suna iya zuwa musu ta inda Allah ta ta'ala ya musu umarni shine ta gaba ta baya ba kaga wannan ya bada idan jinin ya dauke ba ta yi wanka ba to bai halatta mijin ta sabu da ita ba kuma bai halatta ta yi sallah ba kuma ba za ta dauki azumi ba kenan sai idan akwai lalura ya za ake samun bambanci wajen azumi jinin al'adar mace ya dauke ba ta samu damar yin wanka ba sai ga shi lokacin su zai wuce idan ta ce za ta tsaya ke wanka da abin da lokacin su zai wuce to tana iya yin kuma kai ta shi niyya tana zama wa sai ta je ke wanka ta ba mamaki har za ta shiga bayan fitowar alfijir to tana iya tafiya da azumi ta amma ga da bambanci yanzu kamar misalin wa haka rana ba ta fito ba sai jinin da ya dauke jinin al'adar da sai ya dauke to daga yanzu za ta iya dole azumi ta wuce azumin farilla za ta iya dole ta wuce a ba za ta iya dorawa ta wuce ba tun bai yiwa bai dauke ba sai bayan fitowar alfijir to hukuncin wannan rana ya faɗi a ta. don a musulunci daga fitowar alfijir zuwa fitowar alfijir shine kwana daya ba wai daga kyashi zuwa kyashi ba in ka dauka daga kyashi zuwa kyashi to za ka ruke kamar yadda suka ruke eh, daga fitowar alfijir zuwa fitowar alfijir shine ake kiransa ranar kenan yanzu kamar yau talata ba alfijir ya fito to mun shiga talata kenan har rana ta faɗi muna talata a yi magariba a yi isha'i muna talata a zo karfe sha biyu sha biyu dare tun muna talata ranar talata kenan ana magana rana ana yin sallar asuba to mun shiga laraba ko alfijir yana fitowa mun shiga laraba an fahimci wannan wannan ne. sai jinin haihuwa wanda yake yake fitawa mata yayin da suka haihu malamai suna bayanin ko lokacin da suka yi tsari lokacin da suka yi bari ma jinin da ya saba fitowa inda ya fito shi ma jinin haihuwa ne wanda za ka bar sallah za ta bar azumi amma lokacin da aka samu rikicewa to wannan malamai da yawa su suna ganin wannan jinin cuta ne ba zai hana ta sallah da azumi ba kamar ciki idan ya ruɗe ko da wani bakin jini yana fita ko kuma an sha magani ko da wani guda-guda yana fita to wannan suka ce ba zai hana sallah ba ba zai hana azumi ba don ciwo ne amma jinin da ake magana jinin haihuwa shine wanda yake bayan yaro ya fito yake fita ko kuma an yi ɗarika jini yake fita to wannan duk ana kira su jinin bishi yana ɗaukewa sai a yi wanka kuma ba da ruwan zafi ake wankan ba kamar yadda suka saba ko da ni ba a'a sai ruwan zafin ne ma in dai mai tsarki ne shi kenan da ruwa mai tsarki ake yin wanka kafin a ce ta yi sallah ko ta yi azumi ko mijin ta sadu da ita to darasin na gaba za mu tashi akan farillan alwala da sunnonin alwala da sauran abubuwa Allah ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi abin da muka yi kuskure Allah ya bata mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk